rabiul awwal hijira na da shekara 1426 daidai da sha biyu ga watan april shekara ta da biyar. muna karatun littafin ar-risala ta al-imamu ibnu abi zaidin al-qayrawani Allah madaukakin sarki gafarta mishi muna ƙarƙashin babu matan tantiqu bihil alsina wa ta'taqiduhu al-af'ida min wajibi umuri diyanat babin da ke bayani akan abubuwan da harsuna ke furtawa zukata ke kudurcewa na daga wajiban al'amuran addinin musulunci malam ya nuna mana abu na farko shine mutum ya imani da zuciya bakin shi harshen shi kuma ya furta wannan imani me imanin anan shine ya ce annallaha ilahun wahidu allah abin bauta guda ne la ilaha gairuhu in ba shi ba babu ainihin abin bautawa. To ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi to mun taho har inda muka zo da yake cewa laisa li awwaliyati ibtida wala li akhiriyati inqida <clears throat> to wannan bangaren yana siffanta tauhidi ne duk bayanan da zai ta yi nan har fiye da shafi guda na risala duk tauhidi zai ta magana sannan can sai koma aƙida ma'ana zai ta magana akan allah da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu siffanta allah yake sai yake cewa la yablugu kun hasifatihi alwasifuna masu siffanta allah ba za su kai matuƙa ba shine kunha ba za su kai matuƙa ba wajen siffanta shi duk yadda ka kai ga iya siffanta abu baka isa ka iya siffanta Allah hakikanin yadda yake ba shi yasa an ka tashi siffanta shi kawai ɗauko ayoyin ƙur'ani ka siffanta shi da su ɗauko hadisai ingantattu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayani ka siffanta shi da su sai ka tsaya nan amma duk iya siffantawa ka da iya yabonka ba za ka yi yabo yadda ya cancanta ba sai dai kawai abin da ya samu wala yuhitu bi amrihi almutafakkiruna kamar yadda masu siffantawa ba za su iya kai matuƙa wajen siffanta shi ba tunano al'amarin shi kuma masu tunani ba za su iya tintintini game da al'amarin shi baki ɗaya ba ma'ana akwai mutumin da mai yiwa a rediyo kaɗai kake sauraren shi sai zuciyarka ta rinka suranta maka shi a zuci har kuma cikin dacewa sai ya zanka dace ran da ka gan shi a haƙiƙa sai ka ce dama haka kake tsammanin ka gan shi yanzu ya zama tunaninka ya kewaye da al'amarin shi kenan ka iya tuno yadda yake tare da baka gan shi ba to game da allah maɗaukakin sarki masu tunani ba za su iya kewayewa ba za su iya tunano duk yadda allah maɗaukakin sarki yake ba ya tabirul mutafakkiru na bi ayatihi masu tunani suna ainihin tunanin allah ne da ayoyin shi wala ya tafakkaru na fi ma'iyyati zatihi ba sa tunani game da asalin zatin shi a wani bugu na risala a nan ya ce mahiya wanda ya zo da mahiya ɗin ku bashi don daga asalin kalmar ruwa ne almauhu don haka jam'in ruwa yake zama almiyahu akwai ha a wurin to za ka iya in ya ce ma'iya za ka bashi in ma ya ce mahiya za ka iya bari ma'anar jumlar wala ya karu na fi ma iyati zatihi masu tunani ba sa iya tunani game da asalin zatin allah maɗaukakin sarki Jama mun gano wannan da kyau ko ma'ana saboda yadda kake jin allah yake maganganu a cikin alkur'ani da yadda annabi yake ba da labarin shi sai ka zauna a cikin zuciyarka sai ka surata yadda zatin allah maɗaukakin sarki yake kuma ka dace to ba za ka taɓa iya haka ba haka ba za ta taɓa yiwuwa ba don haka masu tunani ba ma sa fara cewa bari su tuno yadda zatin Allah yake sai kawai sai su rinka duba ayyukan Allah maɗaukakin sarki suna tunani a kan waɗannan ayyukan sai wannan ya sa musu imani da Allah ɗin na fatar mun gane wala yuhituna bi shay'in min ilmihi sannan masu tunani ba su iya kewaye komai na daga ilimin Allah maɗaukakin sarki su ce sun tuntuno sun iya tuno duk ilimin Allah baki daya ko kuma sun je sun nemo ilimi sun nemo ilimin da duk Allah maɗaukakin sarki yake da shi sun samu masu tunani ba sa yin haka kuma ma inda za su yi to ba za a kira su masu tunani ba kuma in ma da za su yi din ba za su iya tunano duk ilimomin Allah maɗaukakin sarki ba domin nassin ƙur'ani yana cewa da bishiyoyin duniya baki ɗaya za a mai da su a kalam su zama abubuwan rubutu tekunan duniya baki ɗaya duk su zama tawada a ce za a rubuta duk magana allah maɗaukakin sarki da duk alƙaluman sun karere tawada kuma duk ta ƙare kalmomin allah ba su ƙare ba saboda haka iya tunano ilimin allah baki ɗaya ko iya sanin ilimin allah baki ɗaya ba zai yiwu ba a nan ne hadisin annabi khadir zai fassara maka a yayin da annabi khadir annabi musa ya ziyarce shi domin sanin wasu abubuwa suna cikin tafiya eh? sai sa bakin shi sai ya tsotsi aini wannan ma zan gaya muku abin da yake kawo idan kuka tashi za ku sa abin da za ku yi shi ne matsala <laughs> wato ba mu iya ba ba za mu je mu koya ba shine shine matsalar ba iya ba ba za a ji jama'a mun gane wannan da kyau ko da wannan tsuntsu ya tsazzaki ruwan nan haka sai annabi khadir ya ce wa annabi musa alaihi salamu ya musa ka ga tsuntsun nan yadda ya tsotsi ruwan nan ya ce eh me ya raga na daga ruwan tekun nan ya ce ba abin da ya raga sai ce to haka ilimi na da iliminka in an hada da ilimin allah babu abin da ainihin zai rage wa allah malaukakin sarki ma'ana an gwada ilimin annabi musa da ilimin annabi khadir gefe guda aka hada ilimin allah maɗaukakin sarkin aka zo aka hada su to kwatankwacin yadda tsuntsun nan yanzu ya tsotsuruwa a teku shin tekun nan ta ji an rage ta ba abin da ya ragu to saboda haka haka ilimin allah maɗaukakin sarki ne shi yasa ya ce wa tun min ilmi illa kalila ilimin ma da aka baku gaba ɗaya duk ɗan kaɗan ne gaba ɗaya an fahimci wannan da kyau ko illa ma sha'a kadai mutanen kirki masu tunani za su iya sanin wani abu ne na daga ilimin Allah ko za su iya tuno wani abu ne na daga ilimin Allah da gwargwadon abin da Allah ya so dan abin da Allah ya so sai ka tuno daga haka ake invention ai ake kirkiro abubuwa wani ya zauna a ofis din shi ya tunani ya tunani ya tunani sai ya ce to ya gane aka hada kaza da kaza zai bayar da kaza to shikenan sai zauna sai designing sai zauna sai tsara abin yaya zai gudanar da shi yaya sai ya zo kuma a aikace sai gudanar shikenan sai a ce wane ya kirkiro kaza zama yayi tunani cikin tunanin da yake yana neman ya gano wani abu ne na daga ilimin Allah don duk ilimi na Allah ne to a cikin wannan ilimin shine sai Allah ya so sai ya dan gutsuro mushi wannan sai kaga wani sauki ya zo ma duniya ina fatar an gane yanzu ba za ka yi tunani ba yaya aka yaka samu wutar lantarkin nan yaya aka yaka samu kaza yaya aka yaka samu kaza yaya aka yaka samu kaza cikin ilimin Allah ne wani ya tsaya ya tunani sai Allah ya bashi amma bi ma sha da gwargwadon dan abin da Allah ya so wasi a kursiyuhu samawati wal arda kursiyun Allah ta yalwaci ainihin wato sammai da kassai baki daya wala ya'uduhu hifzuhuma. kiyaye sammai da kasai din kuma baya gagara Allah maɗaukakin sarki mecece bambancin alkursiyu da al'arish fassara ta zo daga sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara mishi yarda da isnadi ingantacce ya ce kursiyu ita ce idda Allah maɗaukakin sarki yake aza kafafuwan shi al'arshi kuma ita ce idda Allah maɗaukakin sarki yake mazaunin shi madaidaita shi sai yake cewa to yanzu kursi din nan gashi ana cewa ita kanta wato idda Allah yake aza ƙafafuwan shi ya yalwaci ya cika sammai da ƙasa girman kursi ɗin ya cika sama da ƙasa to kaga yanzu wannan abu ne da in ka ce za yi tunani sai ka ce to an ce Allah ya daidaito a sama ita kursiyin da ya aza kafar shi a kai tana sama amma kuma an ce kursiyin to ita kanta ta cika sammai da ƙasa gaba ɗaya to yaya abin yake sai a ce ka yi imani yawa wani abu ne wanda yake abin da aka faɗa maka sai ka tsaya nan sai ka yadda in ka ce za ka zurfafa game da bincike ko sharhi sai ka hallaka jama'a mun fahimci wannan da kyau sannan kuma aka ce ita kuma kursiyi ɗin a yadda ake cewa ta cika sammai da ƙasai wato matsayinta in aka gwada ta da al'arshi ɗin aka ce kamar ka ɗauki zobe ne ka jefar a cikin tsakiyar daji yanzu zobe in aka jefar da shi a tsakiyar daji kilomita nawa ya rufe na dajin zobe ko mita ɗaya bai rufe ba amma dajin ma ya san an jefa wani abu to haka girman kursiyu kuma da al'arshi kenan ma'ana an gwada al'arshi da kursi kama al'arshi ma bata san da kursi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau to kaga abin sai dai imani kenan sai ce wa huwa aliyu Allah al'aliyu ne maɗaukaki. wannan yana daga cikin sunayen Allah uluwi kuma na daga cikin siffa Allah daukaka siffa ce ta Allah sannan daga cikin sunayen shi al'aliyu don haka ya halatta ka sa wa ɗanka ko ka sa wa kanka suna abdul ali abdul ali jama'a mun gane wannan da kyau amma ba abdu aliyin ba kamar yadda shi'a suke sa eh. regulator bi ne fa amma to jama'a kun ji wa huwa aliyu yana daga cikin sunayen Allah kamar yadda na al aliyu don haka zaka iya sa wa ɗanka suna abdul ali amma ba abdu aliyin ba kamar yadda 'yan shi'a ke sawa ko abdul husaini ko abdul hassan ko abdul fatima ko yadda jahilan ahalus suna suke sa abdul nabi ji akwai irin wannan za ka ji akwai abdul nabi eh, musamman kasa afghanistan alkabiru allah shine babba wanda ya fi kowa wa annahu kuma lallai shi allah maɗaukakin sarki fauka arshi majid haka ne mun yi tsallake ko wa huwa aliyu Allah madaukakin sarki shi al'aliyu ne al'azimu al'azimu me bambancin al'azimu da alkabiru alkabiru gashi za mu zo mu samu kamar yadda muka fara ishara alkabiru babba to al'azimu fa bunƙasashe wanda ya bunƙasa wanda yake da girma girman na isa dan akwai wanda yake girman banza ne kawai girman talaka ya girmi sarki girman kwandala an fahimci wannan da kyau ko ko girman naira naira ga ta fankace ce an ka zo da dala ko riyal ta fita an fahimci wannan to al'azimu shine bunƙasashe a girman nashi kuma yana da isa yana da bunƙasa al'alimu masani allah maɗaukakin sarki wannan suna ne daga cikin sunayen shi alkhabiru mai ba da labarin ayyukan da bayi suke aikatawa almudabbiru mai juya al'amura daga sanyi a koma zafi daga talauci a koma wadata daga wadata a koma ainihin wato talauci daga rayuwa a koma mutuwa daga mutuwa a dawo rayuwa daga rayuwar duniya a koma kiyama daga wuta a koma aljanna da makamantansu daga aljanna kuma ana koma wuta ba a koma wuta daga nan an fahimci wannan da kyau ko alkadiru allah shine mai iko as allah mai ji albasiru allah maɗaukakin sarki mai basira mala ya sake maimaita al'aliyu ya maimaita al'aliyu ne saboda munasabata da alkabiru ma'ana maɗaukaki ɗaukaka kuma alkabir ɗaukaka ta girma wato maɗaukaki ne mai girma wannan ita ce gabar da ya kamata a tsaya saboda akwai bayanai da nake so zan yi mana sai zama in mun zo karatu na gaba za a tashi wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi Allah yana birbishan al'arshi shine saman al'arshin shi mai girma bi zatihi da zatin shi kalmar zatin nan a sha'ira suna tsoron fassara ta wai kasu fassara ta wai a ce sun ce Allah na da kaza da jikin shi jama'an aka ce zati jiki ake nufi domin Allah yana da jiki sai dai an tambaye ka ba za ka ce jiki jiki irin naka ba in ka ce jiki irin naka ka zama mujassimi mai kwatanta Allah da jiki irin na halitta in kuma ka ce bai da jiki ka zama mu'attili mai karyatawa bayan kuma gashi ya tabbatar al-zat shine jikin Allah to ma'ana Allah maɗaukakin sarki da jikin shi baki ɗaya yana saman al'arshi amma huwa fi kulli makanin bi ilmi yana kowane wuri da ilimin shi to wannan ita ce aƙidar 'yan mazan jiya nagartattu su ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi to wannan gabar na daga cikin gaba mai muhimmanci a cikin littafin risala za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala in mun zo karatu na gaba za mu zo da gamsassun bayanai da sharhohi daga manya-manyan malaman da suka yi sharhin wannan risala daga cikin malamai masu bin ainihin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai a yanzu zan tsaya a nan ne saboda maganganun da ne jiya maganganu ne masu ƙarfi kwarai da gaske to ina so zan ainihin haskaka domin ajiya ni da kaina na ta maimaita cewa misali na na warware matsala misali na sa ainihin a fahimci al'amura kalmar farko da malam ya faɗa jama'a yana sharhin la ilaha illallah ne da yake cewa wa annallaha ilahun wahidun Allah abin bauta ne guda ɗaya la ilaha gairu babu wani abin bauta in ba shi ba na gaya mana wannan ita ce hakikanin fassarar la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah to amma matsalar da take faruwa mutane sun zo da abubuwa a cikin musulunci da sunan musulunci wanda ya rusa wannan maganar kuma sun ce dole a hakan sai a karɓe su a matsayin musulmi suna cewa komai allah ne a dubi mutum a ce allah ne biri a ce allah ne jaki a ce allah ne komai a ce allah ne wahdatul adiyani wahdatul wujudi da makamantansu to abin da muke cewa kai da kake jin ma a yanzu idan baka da wannan aƙidar to ba da kai ake ba idan kuwa ka ce da kai ake to da kai akar shikenan maganar aƙidar da ake magana ita ce waɗanda ba su yadda da ake magana ana magana waɗanda ba su yadda Allah ɗaya ba ne jiya ne mana bayani nassi na ƙur'ani da hadisi da ijma'in malaman musulunci kakaf tun daga na farko har na ƙarshe sun haɗu kan Allah ɗaya ne wannan mechanical ko majusawa su ne mutanen ƙasar farisa masu bautar wuta suna cewa allah biyu ne akwai allan duhu akwai allan haske a cikin musulunci sai aka samu irin waɗannan su ne khawarijawa don haka annabi ya kira su sune majusawan wannan al'umma haka hadisin ya zo ka karanta sunan abi eh, dauda da sunan ibn maja kiristoci suka ce allah uku ne to abin da muke cewa jama'a muna son dukkan musulmin da yake sauraren mu a yanzu ko wanda zai saurare mu ta hanyar kaset na video ko na audio ko na cd tsakaninka da Allah a matsayinka na musulmi ka yadda Allah ɗaya ne idan ka yadda Allah ɗaya ne kai musulmi ne to kasancewa ba shi da abokin tarayya ta ko'ina bai da wanda suke daraja ɗaya a mukami ko a aiki ko a komai shi kaɗai ne wahdahu hula sharikalau a wajen abauta mishi a wajen ayyukan shi a wajen sunayen shi da siffofin shi idan ka kore wa Allah abokan tarayya a waɗannan wurare uku to ka kore wa Allah abokan tarayya ta ko'ina ba idda abokin tarayya yake shigo wa Allah sai ta wajen ayyukan Allah Allah ya aikata kaza wani ma ya ce shi ma da shi tarayya da Allah a cikin ayyukan shi rububiya kenan Allah da ya halitta shi kadai ya ce a bauta mai shi kadai in ka sake ka ce a hada da wane ka yi shirka a wajen uluhiya wajen ibada Allah ke da sunaye da wasu siffofi waɗanda ba wanda yake da su sai shi idan ka ce kana da wata daga cikin siffofi ko sunaye iri ɗaya da na Allah ma'anar daidai wa daida ko wani na da irin haka to wannan ka yi wa Allah runto ko ka yi wa Allah shirka a cikin sunayen shi da siffofin shi in aka samu ɗayan waɗannan ko duka to shirka ta zo wadda in mutum ya mutu a kanta in ya shiga wuta babu wanda zai cece shi ku gane wannan jama'a to idan mutum ya kora shirka a waɗannan wurare to ya zauna lafiya ba idda shirka kuma za ta shigo mishi sai ya ci gaba da kyautata tsakanin shi da Allah duk abin da zai yayi ihsani yayi saboda Allah idan ko waɗannan abubuwan suka samu matsala ko ɗaya ko biyu daga cikin su to komai ya rikice to wannan maganar a yadda kake jinta sai aka samu wasu mutane musulmi sai suka ce allah cewa jama'a sai aka samu wasu musulmi ne sai suka ce allah ba ɗaya ba ne kuma mutanen nan ba ma musulmi kaɗai ba malamai ne ba ma malamai kaɗai ba waliyai a waliyan ma jikokin manzan allah sallallahu alaihi dan ina son ku gane duk wani wali da ke shugabancin wata ɗariƙa daga ƙarshe sai da da a washi jika manzon Allah ne saboda al'amarin ya zama damfara yau da mutum ya fara wa'azi gobe sai ku ji ya fara ƙoƙarin haɗa nasabar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a nan Najeriya ne ku lura da kyau da mutum ya fara wa'azi yanzu sai fara cewa shi jikan dan hodiyo ne dabara ce wadda karshen salsala dan hodiyo ita kuma ana cewa tana kariya ga annabi shikenan gobe sai ya ce to tunda shi jikan dan hodiyo ne dan hodiyo kuma jikan annabi ne to shi yanzu jikan waye kenan shi ma jikan annabi ne jama'a mun fahimci yadda al'amuran suke ko to abin da muke cewa yaya za a yi muna musulmi mu yadda cewa mu haɗa kai da wani musulmi da ya ce allah ba ɗaya ba ne bayan mun ce kiristoci kafirai ne sun ce allah uku amma sai a ce ga wani babban malami ya ce komai allah ne amma kuma sai a ce to tun da dai malami ne wali ne to a karba a tafi haka don kada kan musulmi ya rabu kun san cewa kiristoci matsalar allah uku ce na daga matsalar da su ma suke fama da ita domin protestants ba su yadda cewa allah uku ba ne dukkanin protestant yana ganin paparoma da ya mutu makon da ya wuce a protestant fa yana ganin paparoma mushiriki ne arne ne don ya yadda allah uku ne a kiristocin ma a to sai yanzu mu a musulunci a samu mutum da sunan malanta tsakani da allah sai ya ce allah uku ne za mu karba to ba uku ya ce ba sai ya ce komai Allah ne shi ma da ke magana Allah ne kai ma da ka zo kake jayayya sai ce kai ma Allah ne don baka gane ba kai ma din Allah ne kuma sai a ce a bashi haka don musulmi kansu ya haɗu tsakaninku da Allah idan har musuluncin muke musulunci ya yarda a ce komai Allah ne to gaba gare ni shine zan ɗauko muku zantuttuka na wasu mutane waɗanda suke cewa musulmi ne su amma kuma suna tabbatar da cewa dukkan addinan duniya gaskiya ne har ma ɗaya daga cikinsu yana cewa fir'auna yana daga cikin manya-manyan bayan allah saboda fir'auna bai yadda da a takaita allantaka a wuri ɗaya ba fir'auna ya yadda shi kanshi allah ne to da ya gano shi allah ne daga ƙarshe ma ya ce ana rabbukumul a'ala sai zama fir'auna ya fi kowa ɗaukaka ma duk cikin bayan allah tsakanin annabawa da salihai da waliyai mai wannan magana shine ibnu arabi ibnu arabi idha nukira fastankir wa idha urrifa fa'arif idan aka ce ibnu arabi ba a ce al'arabi ba to mugun ne in aka ce ibnu arabi ibnu al'arabi ibnu al'arabi to nagarin ne wancan ibnu arabi mutumin ƙasar gabas ne mutumin ƙasar dimashku sham ibnu arabi wannan malami ne na sunna mutumin maghrib daga cikin malaman fiƙihun malikiya kuma malamin hadisi wannan ibnu arabi shine jiya na ɗauko magana shi a cikin littafin shi fususul hikam a inda yake cewa wa malkalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati ya ce duk wani kare duk wani alade wannan abun bautanmu ne amma allah da ku kuke cewa bai da wani matsayi da ya wuce matsayin fasto a cikin coci kawai to gaba gare ni ga irin waɗannan maganganu kaɗan daga abubuwan da ibnu arabi yake cewa akan aƙida shi ta wahadatul adiyan cewa duk addinan duniya gaskiya ne duk aƙidojin duniya gaskiya ne duk alloli da ake bautawa da gumaka ya ce gaskiya ne amma bari ku ji dimi-dimin abin da ya fara faɗi a cikin ainihin littafin shi fususul hikam a ƙarƙashin fassul hawa wato babi na soyayyar allah maɗaukakin sarki ya ce a ƙadal khala'iku fil ilahi a ƙa'ida wa ana taƙattu jami'a ma a ƙaduhu a ƙadal khala'iku. fil ilahi a ƙa'ida wa ana taƙattu jami'a ma a ƙaduhu ya ce halittu suna da aƙidoji daban-daban daban-daban game da Allah wani ya ce Allah ɗaya ne Allah biyu ne Allah uku ne wani ya ce ƙarya ne ya ce wa ana ni ko ibnu arabi itaƙattu jami'a ma a ƙaduhu duk aƙidojin nasu to ni na ƙudurce duk ina da aƙidojin nasu ni ɗan haɗin kai ne zaman lafiya ba rabon kan musulmi duka duk aƙidojin da kowa yake to duka ya ce ya yadda gashi ya ce laƙad kuntu qablal yaumi unkiru sahibi idha lam yakun dini ila dini hidani laƙad tsara kalbi ƙabilan kulle suratin famar alli ghazlanin wa dairin ne. wa baitun li'authanin wa ka'abatu ta'ifi wa alwahu tauratin wa mushafu ƙur'ani. adinu bidinin hubbi an na tawajjahat raka'ibuhu faddinu dini wa imani kun ji ibnu arabi abin da ya faɗi shi yasa ku je ku yi adab ana koya muku adab ku tsaya ku koya ka ku ce ku ustazai ne ina ruwanku da adab waƙoƙin su imru'ul qaisi da sauran shashashe a'a in ba ku kware da adab ba ku iya fahimtar waƙoƙin waɗannan shedanin da ke da'awar musulunci ai ga abin da yake cewa laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi yace kafin yau da kenan in na ji abokina yana da wata aƙida sai ina ina mushi musu muna faɗa idza lam yakun dini ila dinihi dani idan addini na bai ɗaya da nashi ba sai mu ta faɗa da haka nake kafin kai na yi waye amma yanzu laqad sara qalbi yanzu zuciyata ta waye gari ta zama kabilan kulli suratin tana iya yadda da kowane sura na addini sai ya ce ga misali famar alli ghazlanin ya ce zuciyata za ta iya ɗaukar maki wata bareyi ma'ana wasa wurin holewa zuciyata za ta iya karba wadairin lirhubani zuciyata kuma za ta iya ɗaukar coci na fastoci wurin ibada fastoci na yadda da wannan wa baitul li ya yace zuciyata za ta iya yadda da ainihin gida na bautar gumaka wa ka'abatu ta'ifi haka ka'aba ma da mai tsawafi ke kewayawa ita ma na yadda wa alwahu tauratin hakanan allunan taura din na yadda da su wa mushafu qur'ani hakanan qur'ani ma jimilla shi na yadda da shi me yasa addinu bidinul hubbi ni ina addini ne na kauna da soyayya an na tawajja hadraka ibuhu duk inda ka rabka da karauniyar addini ta kada faddinu dini wannan addinin nawa ne wa imani kuma na yadda imani na ne jama'a kun ji duk addinan duniya da coci da fafuroma da gunki tsumburbura da duk duk wannan karabka ya ce duka ba komai duk ɗaya ne kawai a dai zauna ya ce mu addini mu addinin soyayya ne a haɗu kawai a so juna suna nan sun kafa muku wata ƙungiya ana son a haɗo kiristoci da musulmi a rinka taruwa ana fahimtar juna a manta da bambanci suna nan suna ta neman ku yi rijista bari ku ji abin da ibn al-arabi ya fassara ya ce ibn al-arabi ya ce fa iyyaka ina ka. an ta da bi aqdin makhsusin ya zama kana da aƙida ƙwaya ɗaya ta musamman ne maka gargaɗi akan haka wa takfura bima wahu ka kafircewa duk wata aƙida wadda ba taka ba ina gargaɗin ka kai haka in kai haka fa ya futa ka khairun kafirun alheri mai yawa zai kubuce maka bal ya futa ka ilmu bil amri alama huwa alaihi al'amarin musulunci ma gaba ɗaya yadda yake na ilimi gaba ɗaya zai rikice maka zai kubuce maka in dai har aƙida ɗaya za ka yi ka ce sauran ƙarya ce fakun fi nafsika hayuli don haka ka zama ba falsafe a cikin ranka wato falsafa kawai ka saka falsafa da barbaru a cikin zuciyarka lisuwaril mu'taqadati kulliha ga dukkanin surorin aƙidoji ka shirya ma zuciyarka wurin da kowace aƙida za ta iya zama fa inna Allah ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki ausa'u ya yalwatu wa a'zamu ya fi ƙarfin min an yahsura aqadin duna akadin a ce Allah maɗaukakin sarki aƙida ɗaya kawai za a samu game da shi banda wata aƙida a ce kawai Allah ɗaya ne wannan aƙida ita kaɗai a wa Allah kaɗan sai dai a ɗibo aƙidoji daban-daban fal kullu musibun don haka ya ce duk daidai ne mamaguje daidai ne kirista daidai ne musulmi daidai ne kowa daidai ne a haɗa kai a so juna wa kullu musibin kuma duk wani wanda yake mai daidai ma'ajur zai samu lada wa kullu ma'ajurin sa'idun kuma duk wanda zai samu lada ai karshen ta zai samu sa'ada zai samu arzikin aljanna wa kullu sa'idin duk wanda ya samu arziki ya samu aljanna mardiyun anhu ai Allah zai yarda da shi jama'a to kun ji wannan kuma wannan magana tana nan a cikin littafin fususul hikam shafi na 191 fususul hikam na ibnu arabi to jama'a kun ji wannan ko to saboda gaggauta muke misalai kawai muke kawa yanzu wannan kamar yadda ne misali jiya dangin mu kanawa sai ka je a cikin birnin kano sai ka je an ce ibnu arabi sai a ce radiyallahu anhu amma kun ji irin aƙida shi ya ce duk addinai gaskiya ne to kuma sai a ce don allah wai a zo a haɗa kai da irin waɗannan mutanen saboda wai kafirai wasu huro wa musulunci wuta wai a zo ka ai magana aƙida a zo a haɗu a tafi jama'a mun fahimci wannan da kyau to ana tafiyan nan ana tafiyan nan ana tafiyan nan wata ran sai ka ji bam haka nan suka haɗa kai a zariya nan suna wa'azin shari'a da yan ɗariƙa da yan izala da yan kaza da yan kaza har wani dan ɗariƙa ya taba miƙiya ya ce in ba dan maganin shari'a ba me zai hada ni da waɗannan waɗannan nan dandali a tudun wada ya faɗa suna taron tasabuhum jami'an wa kulubuhum shatta suna tare suna yawon wa'azin shari'a wannan munafuncin da suka sa shi ya hana shi ne gwamnan ya amfani da shi ya dargaza kansu inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlahu shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum da gwamna ya gane dukkan su a rarrabe yake shikenan sai tarwatsa su shikenan sai maganar shari'ar gashi nan ba idda ta je a jihar Kaduna ku tsaya mana ku ku magana kan shari'ar ku ku kawai sai kun nemi kun tarkato da tarkace da tarkace ko kuma ku zauna mana ku ce to ku zo mu maganin matsalar da ke tsakanin mu mu fahimci juna sannan mu tafi akan mu abu ɗaya ne amma kun tafi kun je kun zauna kun ce kuna son shari'a yayin da kuka ce kuna son shari'an nan idan da gwamna na da ilimi sai ce to shari'a kuke so ko haƙiƙa ahalus suna za su ce shari'a yan ɗariƙa za su ce suna son haƙiƙa ne mecece shari'a ita ce wannan qur'ani da hadisi barawo ya yi sata a yanke hannun shi wani ya yi zina a doke shi ko a kashe shi da maka shari'a kenan hakika kuma fa shine sai a ce abin da sufaye da shehunai suka tuno suka shar'anta a matsayin wannan to sai a ce wannan shine hakika yanzu nan zaka ji gashi yanzu nan ba da daya. Allah ya kiyaye to dan haka sai mu ketara na gaba ga kuma wani Abdulkarim Aljili abdulkarim aljili yau wajen shekara shi 850 da rasuwa shi kuma ya yadda cewa duk duniya ma komai ka gani allah ne komai ka gani allah ne gashi yake cewa wa aslamtu nafsi haithu nil hawa wa maliya an hukumil habibi tanazu'u فطورا تراني Wa المساجد ya tauran filka na isi rati'u idza kuntu fi hukumi shari'ati asiya fa inni fi ilmi al-haqiqati ta'i'u gashi iqadhul himam a cikin wannan littafin ka je karanta littafin iqadhul himam a cikin shafi na 143 juz'in farko sannan yana da littafi al-insanul kamil fi ma'arifatil awa'ili wal awakhir kafircin da ke cikin littafin amma sai ce duk wannan ilimin ainihin hakika ne hakika shine ilimin da ya saba ma shari'a shine ku je ku karanta littafin sha'arani eh, abdulwahab sha'arani babakatul kubra ku je ku ga idda za ku ga babban shehi sai a ce ya kama jaka yana zina da ita sai a ce wannan yana bin ilimi ne na hakika kai ne a wurinka kake ganin zina yake wannan ba zina ba ce ta ce wannan hakika ne kai kana aiki da shari'a ne shi kuma yana aiki da hakika al'imamul imamul a karkashin tafsirin suratul kafi ya ce duk mutumin da ya irin wannan maganar ya ce to ana jiran da ya tuba domin wannan magana su qurtubi ya hikaito ta ce abin da suke cewa ita ce annabawa da sauran jama'a gama gari su ne suke bin shari'a amma su khawas waliyai suna bin hakika ne to yanzu addinin annabawa daban addinin waliyai daban ma'anar wannan magana ku ji abin da yake cewa wa aslamtu nafsi aslama nil hawa na sallama raina idda duk soyayya Allah ta kaidi na sallama raina wa maliya an hukumil habibi tanazu'u ni ba ni da wata jayayya game da hukuncin Allah masoyina fatauran dan haka wani lokacin taraniya fil masajidi raki'an sai ka gani wani lokacin a masallaci ina ruku'u Allah ne ya kai ni Allah ne ya kai ni haka Allah ya so da ni wa inni ya tauran fil kana rati'u wani lokacin kuma za ganna a coci cikin yan kwaya yi ana sabis da ni nan ma Allah ne ya kai ni ba ja sai ce idza kuntu fi hukumi shari'ati asiyan idan a hukuncin shari'ar musulunci qur'ani da hadisi in an ce nayi sabo fa inni fi ilmi alhaqiqati ta'i'u to amma fa a cikin ilimin hakika to ni mai biyayya Allah ne domin da Allah ya kada ni hotel na tafi Allah ya kado ni masallaci na dawo ne wa Allah da'a kai ko da Allah ya kada ka hotel sai ka ce haramun da Allah ya kada ka masallaci ka taho to tsakani da Allah ba kai wa Allah jayayya ba a can da ya tura ka ba shi ya tura ka hotel din ba abin da yake son ya fassara kenan shi yanzu duk inda ya kada to Allah ne ya kai shi bai wa Allah jayayya kai kuma yanzu da zaka ce kaza haram ne a shari'a to kai yanzu ka ne wa Allah jayayya to kai baka da da'a kenan yace a shar'ance za a ce shi mai sabo ne amma a haƙiƙanin al'amari ka koma kai tunani da kanka zaka gane shine cikakken mai bin Allah domin shi yake zuwa duk inda Allah ya kaddara mai saurara shi ka ji da ya zo fassara la ilaha illallah abin da ya ce da ya kawo la ilaha illallah sai ya ce ma'anarta annal ilaha al-ma'buda laysat annal ilahiyata al-ma'buda laysat illa ana ma'anar la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya sai ni wato babu wata ibada da ake yi sai da ta zama ni ne ainihin wato akewa fa ana zahiru fi tilkal ausan waɗannan gumaka da ake bautawa wai Allah yana cewa shine zahiri shine hakika a cikinsu ko da a zahiri ana ganin gumaka ne amma hakika Allah maɗaukakin sarki shine a cikinsu wal aflak da masu bautar rana da wata da sauransu wai duk waɗannan abubuwan suna wakiltar Allah ne wa da abubuwa na ɗabi'a kamar masu bautar shanu da makamantansu wa fi kulli ma ya abuduhu ahlu kulli millati wa nihila duk wasu masu addini da suke bauta wa duk wani abu da duk wasu masu bin wata aƙida to ba fama tilkal aliha ha duk waɗannan alloli da suke bauta illa ana sai da suka zama ni ne ولهذا أثبت lahum lafzal الإلهية eh, eh, eh, Aliha don haka Allah yake tabbatar musu da cewa su ma kan aliha ne tunda ne a cikinsu. wa tasmiyatuhu lahum bi hadha lafzi min jihati ma hum alaihi fil haqiqati yace da Allah yake kiran gumaka aliha yana kiransu ne akan haƙiƙanin abin da ke tattare da su na bauta musu da ake a bisa sun cancanci bautar tasmiya haƙiƙiya kira ne na haƙiƙa la majaziya ba na majazi ba ne wato gaskiya gumakan alloli ne kenan innahu arada an bayyana lahum anna tilkal aliha mazahir wato yana son ya bayyana cewa waɗannan gumaka kawai abubuwa ne da ake ganin su a sarari wa anna hukumal uluhiyya fihim haqiqa amma hukuncin bauta musu da ake wannan gaskiya ne sun cancanta wa annahum ma abadu fi fi jami'i zalika illa huwa kuma su mutane ba su ba hakikanin al'amari ba a bauta wa komai daga cikin waɗannan abubuwa sai da ya zama allah maɗaukakin sarki shine waɗannan abubuwa don haka faƙala sai ce la ilaha illa ana ku gane fassarar da kyau wani logic ne wata dabara ce wai la ilaha babu wani da ake abin da ake bauta illa ana sai da ya zama wannan abin ni ne shine fassarar wani sai ce ai ma samma man yutlaqu alaihi ismal ilah illa wa ana huwa ba wani abu da ake cewa al ilahu sai da ya zama ni ne wannan abu la ilaha illa ana babu abun bautawa sai ni ai ma samma illa ana ba wani abu sai ni wa kullu ma atlaqu alaihi ismal ah, ilah fa huwa ana duk abin da suka kira al ilahu abun bautawa to wai ni ne wannan abu wannan magana gashi mun ciro ta ne daga cikin wancan littafi al insanul kamil fi ma'arifatil awa'ili wal awakhir juz'in shi na farko shafi na 69 jama'a waɗannan maganganun na san shekarun baya na sha ɗibo su ina karanta muku su amma abin da yasa yanzu na kawo su dan kar ku taɓa tunanin muna da sassauci akan duk abin da muka faɗi a baya domin waɗannan munanan aƙidin yanzu ne ma ake yada su da ƙarfi a gidajen rediyo da jaridu da sauran kafofin yada labarai da nufin cewa ga aƙidojin na musemi a da in suna ɓoyewa sun ji tsoro to yanzu sun yi fito na fito sun ce ga aƙidojin nasu a to kenan suna nan da waɗannan aƙidojin kai da kake neman a zo a haɗa kan musulmi a daina wa'azi irin wannan wanda zai tayar da hankalin wasu ɓangare na musulmi a cewarka don allah ko ka je wurin waɗancan ɓangaren kai kuma ka ce musu to ku kuma waɗannan irin kalmomin da kuke faɗi su suke ja ake irin wannan wa'azin ku janye kana zuwa wurinsu ko dai nan ɗan sanda ya daina aiki amma barayi kuma ba za ka je ka ce musu su kuma su daina ba amma ɗan sanda dai don Allah a daina sa road block a daina yaƙi da 'yan fashi da makami a daina kaza a daina kaza a dai kyale su da Allah saboda ka a rinka asarar rayuka saboda haka abin da muke ce muku wannan maganar ina yin ta ne da masu cewa wa'azi irin wannan yana haddasar da fitina wallahi wa'azi irin wannan shine hakikanin ke hada kan musulmi domin ana cewa ne a tace duk abin da ba musulunci ba aje shi sai a zo a tafi to sai mutane su ce to in ya zama an ce ba za a tace duk abin da ba musuluncin ba haka za a gwa mutsufa kuna nufin yanzu ba za ku zo a haɗa kai ba eh kuna nufin a ƙarƙashin haka za ku bari kafirai su raga-raga da mu eh domin kuma masu wannan aƙidar kafiran ne domin su kafiran za su yi raga-raga da mu ne da makamai ku kuma za ku yi raga-raga da mu a aƙidoji yanzu wannan irin lalatawa ya wuce ka dubi yaro ɗan ƙarami sai ka ji ya buɗe baki ya ce shi allah ne yanzu da fafuro bai mutu sai ka ji mutum ya buɗe baki ya ce da annabi muhammadu da fafuroma duk ɗaya ne in kai magana sai ce a'a kai yanzu kana magana ilimi ne na zahiri mu kuma a ilimin hakika mun san cewa da annabi muhammadu da fafuroma duk ɗaya ne naka ce mai dalili sai ce to ya halicci annabi muhammadu sai ya ce allah sai ce ya halicci fafuroma sai ya ce allah sai ce to shine muke nufi kaga ilimi ne da baka gane yanzu dan allah akwai ladabi a cikin wannan maganar jama'a a ce da uwarka da karuwar anguwa ku duk ɗaya ne in ka taso me yasa za ku haɗa uwata da karuwa ce a ai ba wani abu ne uwar ka din nan kaga saduwa akai da ita ta haife ka ita ma karuwa saduwa akai da ita ta haifi shege da muke nufi kenan dama zaka ce misalin ya yi muni yo amma sai wajen manzon Allah ne misali bai muni ba za ka haɗa shi da shugaban kafiran duniya kuma an yi magana wai sai mutum ya ce wai wannan ilimi ne na hakika kai baka gane ba yanzu duk waɗannan maganganun da suke za su ce ilimi ne na hakika to abin da muke cewa jama'a karatun wannan littafi na risala kamar karatun sarmul battar ne karatun littafin asarmul battar kun san na ce kashi biyu ne akwai kashin farko zuzurutun aƙida ce idda aka rinka rugurugu da maguzawa masu aiki da shamsul ma'ariful kubra da ramlu da masu buge-bugen ƙasa aka yi ta nuna cewa duk waɗannan maguzawa ne da masu jan yasin mai rivers da sauransu duk aka ce waɗannan maguzawa ne maguzanci suke a lokacin da muka kai kasar na 42 ko da uku sai na ce to yanzu ɓangaren ɓangaren karatun aƙidar to ya ƙare in ka gudu yanzu za ka dawo yanzu likitanci za a yi na yadda ake cututtukan aljanu to haka karatun risalar yanzu ana ɓangaren mai zafi ne yanzu ana zaman makka ne tsabar aƙida ake magana tantancewa yanzu to in aka gama aka shiga babin alwala da wankan janaba shi kenan sai kuma ka ji karatun ya canza damin shi in an yi magana mai zafi sai dai a ce sake alwalarka ko wankan janaban bai yi ba ita ce maganar mafi zafi amma nan yanzu idan aƙidar ka ta gyaru ba alwalar ko ka yi ta bata ba to shi yasa wannan karatu insha Allah ta'ala in muka zo za mu bi shi daki-daki sai ya kai wajen kasusuwa goma zuwa goma sha biyar da ikon Allah ya zama karatun muƙaddima ta aƙidar risala sannan kamar yadda na faɗa a je a ta yada waɗannan karatuttukan wannan na daga abubuwan da aka ɓoye a ƙasan nan aƙidar risala na daga aƙidar da malaman najeriya da yammacin afirka suka ci amanar imamu na maliki suka ɓoye ta saboda mai aƙidar ta saba musu don haka ba su sha'awata ba su sonta abinda suka fi ba da ƙarfi shine fiƙihun kawai to wannan aƙidar alhamdulillah ga ta tana shiga cikin kasusuwa to a je a yada ta lungu-lungu ba wani bakon littafi ba ne risala ce ta ibnu abi zaidin ne. za a zo kana karatu sai ka ji duk wata matsala da ake cewa ai an kawo sabon abu wannan da yake cewa an kawo sabon abu din nan in ka ce mai risala sabon abu ce zai ce ba sabuwar abu ba ce sai ka ce to mu da muka ce yanzu muna bin tafarkin salaf kuna sukar mu ga mai risala magana shi ta ƙarshe da zai cewa zai abi salaf gashi zai ce wattiba'u salafi salihi waqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum Watar tarkul waljidali wal jidali fi dini wa muhdithuna karshen muqaddimar ke farkon gaba abin da yace wajibi ne abu salaf waɗannan salaf din sai yace waɗannan nagari din nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi to yanzu me ya sabo mu da muka zo mu ma cewa muka yi abu ta farkin salaf ne a roƙa musu addu'a abin da muka ce kenan to amma 'yan shi'a yanzu su ne wa salaf addu'a sai dai su la'ance su sannan yanzu cikin ahli sunnan kakkaf a najeriya suwa yake cewa suna bin salaf ɗin sai mu to bakon abu ne gashi a cikin risala amma akwai malamin da za a je taro na ƙasa baki ɗaya sai ce shi tun da yake bai taba jin wani abu ma salaf ba ya ce ala gawa ta malam ka ji tsoron Allah ga risala ta faɗa to dama wannan ne ake nufi ya ni ban gane ba kana malamin baka gane ba saboda shigartaka duk littafin da dan fodiyo ya rubuta a duniya kakaf ka je ka bincika sai ka samu mafi karancin kalmar salaf kwaya daya ko dai ya ce a bi tafarkin salaf ko ce kada a saba wa salaf ko ce haka salaf suke yi mafi karanci shine littafin shi da ke da shafi hudu zuwa biyar hidayatu tullabi ila tariqi sawab iya usunna ko tun daga farkon ta har karshen ta ko ina sai kaga kalmar salaf abin da dan fodiyo ya mutu yana da awake to malaman duk sai suka binne waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗa a jiya sai su zo sai su ɗibo abubuwan nan na kafirci sai su yada in aka ji aka ce to wannan kafirci ne da sun ji hukunci ya sauka a kansu sai su ɓoye wannan abin sai a ce to a ɗauko mu ɗan maliki sai a ce jama'a mu fa muke karantawa mu muke karantawa fa an ce mu kafirai jama'a salatin annabi muke fa salatin annabi kuke yi aka ce muku kafiri wanda di ya ce wa mai yin salatin annabi kafiri ne babu shakka ya kafirta salatin annabi da Allah ya ce inna Allah mala'ikatahu salluna 'alan nabi Allah ma ne wa annabi salati mala'iku ne wa annabi salati ka ce wanda ya salati ya zama kafiri salatin annabi a dai bincika an ya shehi salatin annabi kai koko salatin wani dan kwaya kai a bincika wajibi a tsaya a binciki wannan ba wanda za ka yi salatin annabi ya ce ka yi barna jama'a babu ba a taba samun wannan ba cikin malamai babu saɓani da ijima'i salati wajibi ne salati dole ne ga musulmi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma me aka saboda haka jama'a da aka ɗauke su jahilai ake kaɗa kansu shi yasa muke son kowa ya daure ya saurari karatun risalar nan ka ji abubuwan ɗaya bayan ɗaya kar a yaudare ka kar a ce ka saurara ba lallai ka saurara ka bi ba amma abin da ake cewa ka saurara don ka taimaka hukunci akan shin rikicin nan da ake ana rikici ne akan alkur'ani aya ce ta alkur'ani wani ya karanta aka ce ba aya kur'ani ba hadisi ne wani ya karanta aka ce ba hadisi salatin annabi wani na annabi wanda annabi ya karantar ko kuwa a'a wani abu ne aka ɗauko aka ce wannan abin ya fi salatin aka ce wannan abin ya fi ƙur'anin aka ce wannan abin ya fi komai aka ce wanda ma bai yi wannan ba shi ta tafi a iska kuma wannan abin annabi da sahabban ma ba su sani ba wannan shi ya jajaye sai muka ce to mu yanzu in ana so a yi sulhu abin da muke cewa wannan abin da ya jawo jayayya a janye shi gefe guda sardau na lokacin da ake rikici da 'yan kabalu da 'yan sadalu kowa ya san najeriya malikiya aka tashi ake bi sakin hannu suke yin suna sallah haka aka gada iyaye da kakanni shehunai da hujjufai a najeriya dukkan mu waye muka da muka koma muna runguma hannu wannan ita ce gaskiyar magana duk wanda ka gani a najeriya ya yi wa imamuna maliki a ƙarƙashin mazhaban najeriya da malikiya da malaman najeriya ta waye ne gangan da gangan na malikiya har yanzu sakin hannu suke a najeriya in ka kawo hadisan ma gaba ɗaya su buge hadisan sai na ruwansu da wasu hadisai hannunsu za su saki da wasu suka zo su ne 'yan tijjaniya suna runguma hannunsu a sallah aka yi ta rikici da sardauna ya tattara sai ce to yanzu me ya kawo rikici waɗanda ke ƙabalu su suka kawo rikici sun kawo abin da ba a sani ba sai sardauna ya ce to daga yau duk ɗan kabalu kai ya sake limanci shi kenan sai aka koma haka zauna lafiya domin yan kabalu za su yadda su bi yan sadalu amma yan sadalu a lokacin ba su yadda su bi yan kabalu to tun da sadalun nan ita ce suke yi wanda ya zo da ƙabalun nan ba sai hana shi limanci ba to yanzu ana musulunci dukkan musulmi ya yadda in ka karanta qur'ani da hadisi kayi salatin annabi zai bi ka sallah sai ka je sai ka ɗauko salatul fati sai ka ce tafi alqur'ani sai musulmi suka ce gaskiya ba za mu bi ka sallah ba sai ka ce a'a dole a bi ka sallah to a ka'ida sai a ce to yanzu duk wanda ya kawo wannan sabon abin to ya koma baya wanda yake akan asalin ya ci gaba da limanci dan Allah za a haɗa kai in aka yi haka ko ba za a yi ba amma a je Kaduna a kira taron haɗin kan musulmi a je Zamfara a kira wa'azin haɗin kai a je Sokoto a kira a je Kano a gama ɓata kuɗin kakaf kowa ya koma garinsu wannan ya ce mun je mun yi taro da mushrikai wannan ya ce mun je mun yi taro da yahudawa wannan ya ce da wahabiyawa kan bai haɗu ba kenan ba ana bata lokaci ba ne to ba gwamma mu zo mu fuskanci hakika ba ko dai a je a zauna kowa ya haƙura cewa to haɗin kan nan ba zai yiwu ba tunda kowa ya sha ruwan alkausara ya ce ba zai yiwu ya canza ba ko kuma a ce to lallai ne a tsaya akan alkur'ani da hadisin kadai a nan ƙasar cote d'ivoire da rikici ya taso irin wannan shugaban ƙasar ba musulmi ba ne ya ce wai addinin daga ina ike aka ce daga makka ya ce a je a ɗauko malaman makka aka je aka ɗauko su kowa ya yarda da malaman nan daga makka aka ce eh ice to ga rikicin da ake shi ba musulmi ne bai san yadda za a sulhunta rikicin ba yaya ku faɗa mana asalin da daga wurin ku addinin yake wannan abin da yake kawo rikici akwai sha addinin suka ce a'a yace to ka a sake a yanzu ƙasar ta zauna lafiya ku je ku gani ba a irin wannan wa'azin a Ivory Coast a Cote d'Ivoire me yasa ba a yi saboda babu masu irin wannan aƙidojin da suke bayyanawa ba shi kenan an zauna lafiya ba amma tsakani da Allah mutane suna cewa komai Allah ne sannan kuma ku ce a karɓe su a musulmi wai ba a kai karatunsu ba duk wani jahili da ke saurare na da malami ya nazarin maganan nan jama'a kalmar farko da muke jayayya da kiristoci shi yasa har yana daga cikin strategic nasu tsarin yadda suke ruɗa musulmi wajen da'awa matsala Allah uku ne matsala Allah uku da ka haɗu da kiristoci abinda kake fara tuhuma shi kenan Allah uku Allah na daɗa sai ka ce baka yadda ba ba haka bane wannan matsala ita ce fa aka kawo mana kuma sai aka ce komai Allah ne kuma sai aka ce a'a amma a yadda kai ya haɗu har yanzu akwai shehin ɗariƙar tijjaniya a ƙasar nan yana tamsiri fa yana kara wannan kalmar fa duk sanda yake karatu zai ce yanzu jama'a idan ne tafiya na zo da akwatuna a na bar akwatuna nan a tasha aka je bincika akwatuna nan akwai sunana a jiki in aka taba akwati na farko me za a ce sai a ce wane akwati na biyu wane akwati na uku wane akwati na hudu to tsakani da allah abin da muke cewa shehi tun da dai akwatunan nan kai ne yanzu ka yadda yadda ake durkusa maka a durkusa ma akwatunan nan kuma a je wurin akwatunan nan a je a karɓi ɗariƙa kuma akwatunan nan a siyo musu riga da rawani da alkyabba a rinka ya musu da carbi tun da kai ne abu ne mai sauƙi jama'a to amma ku daina kawo rudani ku kuke raba kan musulmi ku kuke raba kan musulmi kuma abin da muke cewa idan har da gaske ne waɗannan maganganun ni dai na ce na rantse da Allah kuma na rantse da alkur'ani rantsuwa ce babu togaciya idan ka ji na daina wa'azi irin wannan sai an daina yada aƙida irin wannan simple logic to idan ana son haɗin kai ko dai a kira mu a zaunar da mu kowa ya faɗi mai matsala shi ko kuma mu da ke irin wannan a kai mu kotu in ta rikice ku daina cewa a sulhu ba sulhu za a yi ba don ba faɗa akai ba amma musulmi ne musulmi ya ce komai Allah ne jama'a ina maimaita ne don kowa ya ji yau mai aka wa albani ne ba abin da aka yi mai amma cewa akai yi komai Allah ne shin kai ma an yi maka ko ku albani kadai aka yi wa kai yanzu ka yarda kai Allah ne to su sun ce kai Allah ne ɗanka Allah ne matarka turmin gidanka da taɓarya ma Allah ne komai sun ce Allah ne kuma sun ce addinin Kirista gaskiya ne addinin maguzanci gaskiya ne sun ce duk komai gaba ɗaya addinai kawai ɗaya ne Allah kuma gaba ɗaya komai Allah ne sai muka ce mu bamu mu yadda da wannan ba Allah ɗaya ne to yanzu da mu da su waɗannan da ka yadda da su kar si maka wayau tsakaninka da Allah wane ne ya zo da aƙidar da ka amintu da ita aƙidar musulunci mu dai cewa muka yi Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya su kuma suka ce komai Allah ne abin fa da ya haɗa faɗa kenan fa kar ku manta idan mutum zai zauna ya zikirorin shi na shirme ba mu da matsala da shi fa a Najeriya mu ba za mu saka shi cikin wa'azi ba don wannan shiriri ta ɓata kan shi lokaci yake idan yau mutum zai ɗauko mazhabar ja'afariya ya bi ya zo ya alwala ya ƙi wanke ƙafar shi ya zo sallah a zahar da la'asar ya haɗe la'asar eh, magariba da isha ya haɗe sallah asuba haka yan shi'a suke da a ce mazhabin suke bi ba abin da ya shafe mu mazhabi ka bi wanda ka ga dama amma me matsalar a buɗe sunan abubakar siddiqu a ce allah ya la'anci abubakar da umar da aisha da hafsa idan kai da baka sani ba me ke hada albani da yan a iyakacin abin kenan to me ke hada albani da waɗannan mutanen ɗariƙu ba wannan zikiri da suke zama su ne ba amma sun ce komai allah ne to yaushe za mu zo muna karantar da cewa la ilaha illallahu babu wani allah sai guda ɗaya wa da hula shari'a lahu sai kuma wani ya ce komai allah ne sai a ce to a tafi tare dai saboda a haɗa kai to ina tabbatar muku ni billahi azim da in bi mai irin wannan aƙidar sallah na rantse da Allah gwamman in daina sallah a ƙarƙashin wannan zan yi magana dangane da wasu 'yan uwa mu ahalus sunna abin takaici ma wasu ma suna da'awa ko iddi'ai suna riya cewa suna bin manhaji na salaf suna amfani da babin da bukhari ya ce babu imamatul maftuni wal mubtadi'i babin limancin wanda ya shiga fitina da wanda ke bid'a sai su ce za a iya bin kowa sallah ku je ku yi karatu ba abin da babin ke nufi kenan ba abin da ake nufi maftuni a nan da mubtadi'i ba irin waɗannan da za su ɗauko aƙida ta kafirci ba bukhari ai ya kawo misalan ire-iren waɗannan mutanen irin su hajjaj hajjaj har ya gama mulkin shi bai faɗi wata kalma ta kafirci ba da ya zo mutuwa ma aka kewaye shi ana dariya sai ya rinka kuka yana cewa Allah ga su sun taru suna jiran in mutu kai mun azaba Allah ka kunyata su ka gafarta mun Hajjaj bai taba cewa komai Allah ba fasikancin shi ya rage kawai da ka zo kai mai nasiha ne sai kama kai ce a yanka ka da sauran shigantaku na zaluncin masu sarauta kuma ba ba cewa aka yi wai kawai shi kenan in kuka tashi na liman kawai shi shikenan kowane tarka-tarka sai ku ɗauko ku naɗa ba abin da ake cewa in kuka tashi naɗa liman ga irin ɗabi'un da ake nema na imani da aƙida da mutunci da muru'a da karatu in kuka naɗa irin wannan mutumin daga baya sai ya ɗauko bidi'o'i to bidi'a jama'a ta sha bamban da kafirci fa don abin da mutane suke cewa da an ce ɗan bidi'a wai an ce kafiri kenan a cikin ahlus sunna yanzu akwai 'yan bidi'a da yawa gashi nan suna yin bidi'o'i amma yaushe mutum zai a ce ya ɗauko bidi'a wadda ta kafirtar da shi kuma har yanzu a ci gaba da kiran shi dan bidi'a yaushe mutum zai ce Allah ba ɗaya ne ku ji kalmar nan na maimaita ta zan ci gaba da maimaita ta ya ce Allah ba ɗaya ba ne, komai Allah ne kuma sai a ce wannan za a ci gaba da bin shi sallah tun da dai na faɗar la'ilaha illallahu. kun yi zalunci so da haka ku je ku karanta sharhin sahihul bukhari fatuhul bari ku ga menene ake nufi da babu imamatul maftun wal mubtadi dan duk inda ka je ka samu wasu yan ahli sunna sun dan fara karatun hadisi sai ka ji wannan rikicin ya taso musu ai gashi ma an ce ma za ma abu dan bid'a sallah shikenan sai su ce to shikenan za a ci gaba da bin kowa sallah kenan ba abin da karatun yake nufi ba shi yasa aka ce ka je ka koyi ilimin jiya mun yi wannan magana amma yaushe mutum yanzu ibnu arabi din nan da ake magana fa gashi fiye da shekaru 800 da suka wuce wani malami gashi al-imam al-allama burhanuddin al-baqai ya rubuta littafi ya sa mai musra'u tasawuf tambihul ghabi ila takfir ibn arabi yace fadakar da shashasha game da cewa ibnu arabi fa kafiri ne gashi hallaji kuma jiya na gaya muku yana cikin ashifa fa hallaju an yanka shi saboda ya yi saboda ya ce shi Allah ne kuma komai Allah ne waɗannan irin aƙidojin fa malaman nan suke da ita fa a najeriya fa to in dai ana son a daina samun tifka da warwara a tsakanin musulmi to da ni da iri na a kai mu kotu kar a yafe mana kan kowace kalma da muke faɗi a je a saka duk susuwan da muke faɗi ai mun taɓa kwasa an tafi wurin area commander da aka je sun zo da kasar gashi ya ce kaza ya ce kaza na ce an rage mini ma ni kasar ɗina awa ɗaya da rabi ne wannan ah. awa ɗaya kuka kawo kun rage akwai maganganu na ce amma duk magana da na faɗa a dawo a play ta back a gara ta a ga littafin da na faɗa a buɗe a ga in ba haka bace ce na ce daga nan a hukunta ni hukuncin kisa ka a yafe mini area commander na gaya haka su yan ɗariƙun suna ji na yan nan anguwan ne muka je muka zauna da su da dattawansu da hujjufansu me ya faru sai aka ce a'a malam awwalu a dai a zauna lafiya dai tunda mun fahimci juna ba mu fahimci juna ba domin muna ganin ku arna tunda kun ɗauko aƙidar ƙarya ce to a daidai a zauna lafiya ni ce ina zaman lafiya kun ɗauko ƙarya waɗannan abubuwan idan ba gaskiya muke faɗi ba a zauna a bisu a tsaya a hukunta mu in wauta mu kai in ku kuma kuna da waɗannan aƙidoji a hukunta ku in ba haka ba ku tuba ku musulunta amma wallahi duk mutumin da ya ce Allah biyu ne ya zama kafiri duk mutumin da ya ce Allah uku ne ya zama kafiri balle wanda ya ce komai da aka gani a duniyar nan Allah ne iyakacin rikicin kenan fa sannan a ce ga wani abu daidai da alkur'ani ko ya fi alkur'ani jama'a wautan nan duk za ta kare akan abu uku Allah annabi qur'ani duk wanda zai yi kwaba sai kwatanta da Allah duk wanda zai kwaba sai kwatanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai dan takifanci sai kwatanta da alqur'ani الشيخ التلمساني فتوى القرآن كله شرك إنما التوحيد في Ya yace shirka ne ƙur'ani baki ɗaya ana neman tauhidi a dawazan tutukan sufaye to abin da muke cewa na san jama'a sun taru a wurin nan mabambanta da ahlus sunna masu bin mazhabin khalaf da masu bin mazhabin salaf da 'yan ɗariƙun da 'yan shi'a da 'yan ba ruwanmu da 'yan kowace tarka-tarka da ss da sauransu wallahi abin da muke gaya muku rikicin musulmin najeriya to iyakacin matsalar kenan an ɗauko wani abu ne da ba musuluncin ba shi ne yake haɗa faɗa domin har yanzu fa ba ina faɗa da wasu ba ne akan sun yarda da sallah a zahar ba har yanzu ba ina faɗa da wasu bane akan sun yadda Allah ɗaya ne ina faɗa da wasu ne da suka ce komai Allah ne kamar yadda nake da kiristoci to shine ku dubi magana ta taran nan da muke taro nake cewa akwai maganganun da in ka ce ka yadda da wannan to ɗayar ma ka yadda da ita yanzu waɗanda suka ce komai Allah ne tabbas yanzu sun yadda da kiristanci kenan cewa Allah uku ne shi yasa suka ce addinan duk ɗaya ne to amma kuma gobe sai ka ji mutum yana cewa Allah ya raba mu da sharrin nasare Allah ya tsare mu daga sharrin nasare waye nasaran ba kai ne nasaran ba ba ka yadda da nasaran ba shine abin jama'a ina fatan jama'a mun gane wannan ta yaya za a yi jama'a kwakwalwar musulmi ta iya amince mishi cewa komai Allah ne matsalar kenan kar ku manta har yanzu muna sharhin maganar mai risala ne da yake cewa Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne babu wani in ba shi ba to su sufaye sun ce a'a komai Allah ne banda wancan Allah to ina ganin a ƙashin gaskiya saboda Allah ga mai hankali da ilimi da fasaha da fahimta ya fahimci inda aka dosa ya rage mai son zuciya wannan baka da yadda za ka yi da shi amma hukumomi da ke cewa suna so da Allah a rinka zaman lafiya to idan suka ji wani ya ɓaro ta to a zauna jama'a a ce to an ji kayi wa'azi ka ce kaza yanzu kai da kai wa'azi din nan ka ce kai Allah ne kana jin baka kawo rikicin da zai wargaza mana musulmi ba ku gabatar da shi ya nemo dalili ya aka ya zama shi Allah ne eh? ga yara a nan marmara a nan marmara yarinya kawai ta girma ta kasa aure kawai shikenan sai a ce shi shikenan wurin ta juya haka wai tana magana da annabi ne a nan marmara anguwan marmara a nan nan tafiya ba ta wuce kilomita ɗaya ba yarinya san ya ta rasa mijin aure wai kawai shi da ta kawo lullubi tana da carbi a hannu sai ta juya haka sai a ce tana magana da annabi ne sai ta juya ta ce annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza waɗannan abubuwan tsakani da Allah sai a ce wai a karɓe su a haka saboda dai dai kan musulmi ya haɗu saboda Allah yo wata ran ma za a waye gari kenan a ce musuluncin ƙarya ne amma sai a ce to a karba haka saboda dai kai ya haɗu to mu wannan shine matsayinmu kuma wannan shine irin wa'azinmu kuma kamar yadda na ce wallahi duk inda ba mu samu irin wannan katobara ba ba ma irin wannan wa'azin kamar yadda na faɗa yanzu ka je yola ka ji inda nake musu wa'azi ba wannan risalar muna karanta ta a cikin jami'ar mu karatun salin alin ake tunda ba wanda ya bayyana wannan kafircin a cikin gari muna karatutuka na tauhidi salin alin ake saboda me saboda shi sarkin garin ma tukuna gaba ɗaya bai da irin wannan tarkatarka ba ya ce gaba ɗaya duk abin da ba ƙur'ani ba hadisi ba kar a kawo mishi dan me ya ce shi ba malami ba ne amma tun da an kawo wani abu ba wannan ba yana kawo rikici to a daina kawo wannan abin a tsaya a kan abin da kowa yadda da shi shine mu ma muke kira amma ga abu a ƙasar hausa gagara a ƙasar hausa a haɗu akan abin da kowa ya amince da shi ƙur'ani da hadisi da musulunci kuma a haɗu akan Allah ɗaya ne dillan da wani ya zo ya ce Allah biyu ne a ce ba a yarda ba dillan da wani ya ce Allah uku ne a ce ba a yarda ba dillan da wani ya ce kowa Allah ne a ce ba a yarda ba a ce a koma kan aƙida guda ɗaya amma sai kuka bar shi yana ta faɗe yana ta faɗe yana ta faɗe sai randa aka zo aka yi wa'azi tunda mu fa mu fa matsala ita ce mu muna sa wa'azinmu muna dauka a rediyo muna dauka a talbijin da sauransu shi yasa abin yana yaɗuwa su kuma za su yi maganganun ba wanda ya ji abin da suke faɗe sai a ce to yaya ina waɗannan masu maganganun su sun san kansu ai lokacin da muka je muka gurfana gaban area commander ai sun zo ɗaya daga cikinsu yake cewa idan akwai maganar da tafi fi salatul fatiha fi alkur'ani muni in dai a jawahir ma'ani ne ya yadda amma yana nan an ɗauki sallar juma'a an ba shi limanci to wannan ba zindikanci ba ne ku je yola ku ga idda aka cire liman liman aka cire na juma'a saboda ya ce allah ba a sama yake ba ya ce allah ba a sama yake ba aka cire shi ranar idi kuma zai tafi wa musulmi limancin sallar idi shi kuma da azumi a bakin shi aka ce ya ci amanar musulmi amma wannan abun gashi ana yi anan saboda munafunci da kutun gwila gashi an kasa maganin shi kuma ana haihuwa 'ya'ya girma suke ana tarbi ku kuna tarbiyyar naku akan wannan mu muna tarbiyya akan wannan yaushe al'umma za ta haɗu kenan in tsakani da Allah ake yi a zauna a yi gyara mana a tantance wallahi muna shirye da idan akwai dalilai akan cewa Allah ba ɗaya ba ne wallahi za mu yadda amma aka dalili ƙur'ani da hadisi ƙarara yadda kiristoci suka ce Allah uku ne ƙarara Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salafa muna son mu ji akwai inda ƙarara Allah ya ce komai Allah ne in akwai wannan a ƙur'ani ko a hadisi amma ka a kawo mana da wayau ka a kawo mana da wayau jama'a a ce a haɗo nan a haɗo nan a haɗo nan ba mu yadda ba akwai aya ƙarara muna da alarammomi yanzu suna nan suna saurare na akwai aya da ta nuna cewa komai Allah ne ko kuma kowa Allah ne ko kuma kai alaramma kai ma Allah ne kai mai karatu da ake cewa ka kawo aya kai ma Allah ne babu aya to to ya za ku kawo rudani kuma ku ce ana ana kafirta musulmi duk wanda ya ce komai Allah ne ba musulmi bane in an kafirta shi an kafirta kafiri ne an tsara a gaba ne ba a yi kuskure ba wannan shine bayani saboda haka in ana neman haɗin kai to duk wanda ya bullo da wannan abun a janye ku je adamawa ku gani kasar da babu wannan rikicin ko kaɗan ko kaɗan babu shi yasa muka je muna wa'azi tsabar karatu muke karantar da su saboda da ka zo za ka kawo wannan hayaniyar za su tashi su watsi da ka zo za kawo wannan hayaniyar za su tashi su watsi lokacin farko-farkon da awa ta sunna mutanen mu yan uwanmu sun je sun yi wa'azi na izala sun yi kace-kace da ɗarika don su can ba su san waɗannan abubuwan ma na ɗarika ba sai suka ce kai waɗannan suna ta magana mamu da ba mu san ma abin da ake ce kaza in mu duk ba mu sani ba ma wannan hauka ne a yaushe mu ya hankali zai wannan shi kuma wannan shehin na Kaduna sai ya tafi wai zai yi kabilanci sai ya juya baki da fullanci yana son ya gyara abubuwan wai a ah, dan an ce salatul fatima ta fi alkur'ani wannan mai sai suka ce ka wannan ya fi waɗancan hauka sai suka watse wannan ya fi waɗancan hauka suka ce ƙur'ani ƙur'ani a ce ga wani abu da ya fi shi amma a nan ƙasar hausa ana nan ana jayayya wai ana cewa wai ba a fahimta ba ne har yanzu wai a yi sharhi a yi sharhi wai a fahimta don haka su suna can zaune kana haura gombe kana haura gombe ka shiga ƙasar adamawa za ka jillif saboda duk wanda ya kawo wannan shaidanar za a ce mai ƙasa ya hana a kawo wani abu wanda ba musulunci ba tun da shi ke kawo rikici amma ka je kai ta wa'azi ƙur'ani da hadisi kowa zai karɓe ka amma da ka kawo wani abu haka za a ce a ba a yadda ba sa, to amma mu anan sai a ba mutum dama ya yi kafirci ya kara kafirci kuma a yi mai kabbara ku tambaye shi tsakaninka da Allah ka yadda Allah ɗaya ne eh to in ka yadda Allah ɗaya ne lazimin magana to ka kafirta duk wanda ya ce Allah ba ɗaya bane kenan a sai ce a akwai tafsili akwai tafsili wai akwai bayani kiristoci dai da suka ce Allah uku ne to kafirai ne eh, majusa da suka ce Allah biyu ne to kafirai ne amma manyan malaman da suka ce komai Allah ne to wannan ilimi ne wanda ba ku kai ai muku bayani ba tukuna amma za a yi muku bayani kaji dan Allah babu son zuciya akan wannan